Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki miki muke muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana. Biyar ga watan Agusta na shekarar 2022. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga hafiz da kanan labarai. Sakatare janar na kungiyar kawancen tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa jiya Alhamis cewa kawancen sojojin kasashen yammacin duniya da rundunar haɗin gwiwa na taimakawa Ukraine da yakin da take yi da mamiyar Rasha. A jiya Alhamis ƙasar Sin ta harba makamai masu linzami sha ɗaya cikin ruwan da ke kewayen yankin Taiwan a cewar hukumomin Taiwan jiya alhamis gwamnatin taliban a afghanistan ta yi ikirarin cewa ba ta da masaniya cewa shugaban kungiyar alkaida ayman al-zawahiri yana zaune a kabul kanar labarin kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa 'yan bindiga sun addabi ƙananan hukumin ilela da gwadabawa a jihar sokoto lamarin da ya sa mazauna ke cewa kullum a kashe a dauke kullum a kashe a dauke ya kamata hukumomi su babu mu cikakken kulawa shi duk inda talaka bai noma ba sai ranar zaɓe ka ce ya zo zaɓe ka wa za a samu ga garuruwan haka kuma za ku ji cewa wata tawagar jami'an jamhuriyar Nijar sun kai ziyara kanan dabu ana da buɗe tashar tsandauri a kawo kaya cikin sauki a fitar da su cikin sauki ga gurin ajiye kaya ga injin sauke kaya ga kuma titin dogo ga kuma titin da mota za ta bi ta kawo kaya sai a kasance da mu don jin bayani kamar yadda aka saba a duk ranar juma'a isa lawal ikra zai kama ni shirinsa na manuniya amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya Jama'a as-salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sakatare janar na kungiyar kawancen tsaro ta NATO James Stoltenberg ya faɗa jiya Alhamis cewa kawancen sojojin ƙasashen yammacin duniya da rundunar haɗin gwiwa na taimakawa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Rasha da kuma hana rikicin yaduwa zuwa yaƙi tsakanin Rasha da NATO. Da yake magana a wani sansanin bazara a ƙasarsa ta Norway, Stoltenberg ya ce neto na da alhakin da ya rataya a wuyanta na taimakawa ukraine da al'ummar ukraine waɗanda aka yi wa yakin ta'addanci muna ganin laifukan yaƙi har-hare kan fararen hula da kuma barna da ba a taɓa gani ba tun bayan yakin duniya na biyu in ji stottlberg a cewar sanarwar da neto ta fitar a jawabinsa da aka shirya stottlberg ya ce duniya za ta kasance wuri mafi haɗari idan shugaban rasha vladimir putin ya samu abin da yake so ta hanyar amfani da ƙarfin soji ya ce idan rasha ta yi nasarar wannan yaki zai samu tabbacin cewa tashin hankali yana aiki sannan wasu kasashe makwabta na iya zama na gaba a jiya alhamis kasar sin ta harba makamai masu linzami sha ɗaya cikin ruwan da ke kewayen yankin taiwan a cewar hukumomin taiwan kwana guda bayan da shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta kammala ziyarar da ta fusa ta beijing ma'aikatar tsaron taiwan ta faɗa cewa sojojin ƙasar sin sun harba makamai masu linzami girar dongpeng a cikin ruwa da ke kusa da gabar tekun taiwan na gabashi kudanci da kuma arewaci a wasu jerin gwanan jiragen sama da yammacin jiya alhamis da farko sin ta ce atisayin sojin na kai farmaki zai shafi yankuna shida da ke kusa da taiwan kuma za a kai har ranar lahadi mai zuwa ana yi sai dai kuma atisayin da aka yi jiya alhamis an tsawaita shi zuwa shiya ta bakwai inda atisayin zai ɗauki tsawon yini guda a cewar jami'an taiwan kafofin yada labarai da ke ƙarƙashin gwamnatin sin sun ce gwaje-gwajen sun hada da harba makaman roka masu cin dogon zango da kuma makamai masu linzami rahotanni sun ce an samu sakamakon da ake sa rai ba tare da yin ƙarin haske ba hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta na ƙasar sin sun nuna yadda ake harba makamai masu linzami daga fintan a lardin Fujian na gabashin kasar Sin mai tazara kilomita 125 daga Taiwan. Jiya Alhamis gwamnatin Taliban a Afghanistan ta yi kirarin cewa ba ta da masaniya cewa shugaban kungiyar alkaida Ayman al-Zawahiri yana zaune a Kabul tare da gargaɗin sakamakon da zai biyo baya da ba a bayyana ba idan Amurka take ta ikon yankin Afghanistan a nan gaba. Sanarwa a hukumace a harshen ƙasar da na Ingilishi ta zo ne kwanaki kaɗan bayan wani harin jirgin sama na amurka ya kashe mutumin da ake nema ruwa a jallo da ya kitsa hare-haren ta'addanci a wata unguwa masu hali da ke tsakiyar babban birnin kasar afghanistan shugaban amurka joe biden ya tabbatar da kisan aljawahiri da yammacin ranar litinin din nan masarautar musuluncin ta afghanistan ba ta da wani bayani game da isowar aiman aljawahiri da kuma zama a kabul an sanarwar ta taliban ta hanyar amfani da sunan gwamnatin kungiyar a hukumance shugabannin taliban sun ba da umarnin gudanar da cikakken bincike kan bangarori daban-daban na lamarin a cewar sanarwar in an jima kaɗan hafi zai sake dawa da labarai kafin nan za mu leƙa najeriya inda duk da tarukan tattauna matsalolin rashin tsaro da mahukuntan ƙasar ke yi har yanzu hankalin jama'a ya kasa kwantawa saboda 'yan bindiga na ci gaba da wato aika-aikar su ta hanyar yin kisa har ma da yin garkuwa da mutane a sassa daban-daban na kasar. Wannan makon ma 'yan bindiga sun halaka mutane hudu da yin garkuwa da wasu fiye da arba'in a sabbin har-haren da suka kai a ƙananan hukumomin Ilela da Gwadabawa a jihar Sokoto. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Zukatan 'yan Najeriya sai ƙara shiga fargaba suke yi saboda ganin yadda 'yan bindiga ke cin su ba babbaka duk da kalaman da mahukunta ke yi na suna ɗaukar matakai na shawo matsalolin rashin tsaro a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya bayan harin da mahara su kai a garin gwadabawa inda suka sace basaraken mamande da mutane shidda a farkon wannan mako sai gashi sun sake afkawa garin gwadabawa inda suka sace mutane goma sha ɗaya shugaban karamar hukumar aminu aya ya maganta akan sabon harin allah da iko ne ya kaddara mun taya cikin wani iftila'i na shigowat masu ɗaukar mutane suna garkuwa da su ka ɗauki mutanen mu har goma sha ɗaya sannan mutanen mu sun yi ƙoƙari can wajen gigane sun yi musu ƙohon rago da sauransu sannan mun nan ga mun tura sojoji da 'yan sanda hatta da ma ofishiyal kaɗi ta hilux nan na shi ta an ɗauki 'yan sanda da ita an tahi amma duk da haka na har yanzu babu wata takamaiman labarin ko an ci musu ko ba a ci musu ba. Bayan ɗaukar mutanen daga garin Gwadabawa, maharan sun tafi da su ta hanyar ɗambar Dikko da ke cikin yankin Ilela wanda ke makautaka da Gwadabawar inda jama'ar garin suka tarbe su. Shugaban ƙaramar hukumar ta Ilela, injiniya Aliyu Salihu, ya ce lokacin ne aka yi ba ta kashi tsakanin maharan da kuma mutanen garin na ɗamba. har aka kashe mutum hudu yan ganin nan ba to nan su ma aka kashe su ma da guda biyu to sanadiyar wannan da dare su bandit da suka kawo maganin dan bajiko hari inda suka kwashe mutane da dama. yanzu yanzu ko an iya tantance adadin mutanen da suka kwasa? a har zuwa yanzu ba iya tantance gaskiya ya mutanen da aka ba amma na san akwai gidajen da a cike nan mun duba na a cike an doke wajen mutum tara wani wuri can an doke wajen mutum bakwai na ma wasu wurare su haka dai to tattara ya kallon mu ba wannan zuwa gurin insha za mu samu alƙalin mu da wajen mutanen da aka doka akwai wani bayani da na gani wanda ya ce an ɗauki mutum kusan hamsin adadin zai iya kai haka? A'a ba zai kai haka ba gaskiya. Gaskiya mutanen da aka kai da su za su kai wani shirin zuwa talatin. Rundunar 'yan sandan Najeriya dai a jihar Sokoto ta kasa yi wa jama'a bayani akan dukan hare-haren da ake kaiwa a yankuna daban-daban kwanan nan. duk lokacin da manema labarai suka tuntubi kakakin rundunar dsp sanusi abubakar baya ɗaukar kiran su duk da yake jama'ar da hare-haren ke abkuwa a wuraren su suna tabbatar da cewa 'yan sanda na da masaniya akan hare-haren jama'ar yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro na ci gaba da kokawa musamman gani yadda matsalolin suka hana yin noma a wasu wurare kamar yadda tsohon shugaban karamar hukumar mulkin sabon birni abdullahi muhammad tsamaye ke kokawa kashe a dauke kullum a kashe a dauke ya kamata hukumomi su ba mu cikakken kulawa shi inda talaka bai noma ba sai ranar zaɓe ka ce ya zo zaɓe ka wa za a samu ga garuruwan talaka bai zuwa gona ta yi noma talaka bai zuwa ga ci kasuwa talaka bai zuwa masallaci in ma wurin da talaka da a tare shi a ɗauki ga su yan siyasar namu kowa sai takama ɗaya takara. masana lamuran tsaro dai sun jima suna bayar da shawarwari ga mahukunta akan yadda za a shawo kan lamarin yayin da matsalolin sai ci gaba da wanzuwa suke yi muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To Allah ya kyauta a gaida Muhammad Nasir har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. wakilai masu shiga tsakani daga kasashen iran da amurka da tarayyar turai sun koma tattaunawa ta tsawon watanni ba kai tsaye ba kan yarjejeniyar nukiliyar iran da ta shiga mummunan yanayi haka ma kamar yadda masu sa ido na kasa da kasa suka amince jiya alhamis cewa jamhuriyar musuluncin ta iran ta fara sabon fadada aikin inganta sinadarin uranium dinta kuma tattaunawar biyana da aka kira ba zato ba tsammani a ranar laraba kawai ya nuna cewa ba za ta hada da manyan jami'ai daga dukkanin kasashen da suke cikin ainihin yarjejeniyar da Iran ta kulla da manyan kasashen duniya masu fada a ji da shekarar 2015. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an yamma ke nuna rashin jin daɗi na farfaɗo da yarjejeniyar kuma babban jami'in EU ya yi gargaɗin cewa an karar da dukkanin ƙarin kofofin sulhu. sakataren lafiya ya faɗa jiya alhamis cewa amurka ta ayyana cutar kyan dabbiri a matsayin larurar gaggawa na lafiyar jama'a matakin da ake sa ran zai samar da ƙarin kuɗaɗe da kayan aikin yaƙi da cutar sanarwar ta zo ne yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar ya zarce dubu shida da ɗari shida a amurka a ranar laraba kusan dukkansu suna cikin maza da suka yi jima'i tare da maza sakataren lafiya zabiya bicera ya ce da madema labarai cewa mun shirya tsab don ɗaukan mataki na gaba wajen magance wannan kwayar cuta kuma muna kira da kowane ba amurke da ya ɗauki cutar kyan dambiri da muhimmanci. Sarrafa za ta kuma taimaka wajen inganta samar da bayanan cutar kyan dambiri in ji daraktar hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka Rochelle Waleski yayin da take magana tare da bishira Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta kuma ayyana cutar kyan dambiri a matsayin larurar gaggawa ga jama'a da ke damun duniya matakin da ya kai kololuwa. Labaran duniya kenan aka saurara nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumomin jamhuriyar Nijar na tattaunawa da jami'an hukumar sabuwar tashar fitan kayayyaki ta tsandauri ta Kano, wato Dala, dala Inland Dryport, wadda za ta buɗe nan ba da jimawa ba. Yanzu haka dai wakilan gwamnatin Nijar daga ofishin ministan harkokin sufuri na ƙasar na Kano domin ziyara gani da ido, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. manufar samar da wannan tasha ta fitan kayayyaki ta nesa da teku da ake kira da Inland Dry Port ita ce sauƙaƙawa 'yan kasuwa a yankin arewacin Najeriya da ƙasashe makauta irin su jamhuriyar Nijar. ji Alhaji Ahmad Rabiu da ke zaman daraktan kamfanin da ya samar da tashar. Mun riga mun gama duk abin da ake bukata mu a zangon farko na yin gine-gine da samun kayan aiki da ɗaukar ma'aikata da shiri na haɗin gwiwa tsakanin mu da abokan harka wanda suke suna fuskar ruwa wato tashar jirgin ruwa da kuma sauran wanda suke kai kawo duk mun gama abin da ake bukata a zango na farko in an zo zango na biyu idan yanzu ana samun kai kawo da kwantena dubu ashirin muna sa ran zango na ƙarshe za a yi eh, hada-hada da kwantena dubu hamsin a kawo kaya cikin sauki a fitar da su cikin sauki ga gurin ajiye kaya ga injin sauki kaya ga kuma titin dogo ga kuma titin da mota za ta bi ta kawo kaya yanzu haka dai hukumomin jamhuriyar Nijar sun fara bayyana sha'awar su kan yadda 'yan kasuwar kasar za su ci gajiyar wannan tasha wadda za ta fara aiki nan ba da jimawa ba musamman la'akari da yunkurin gwamnatin Najeriya na shimfiɗa layin dogo daga Kano zuwa garin Maraɗi a jamhuriyar ta Nijar. a Afawuza Kawanu da ke zaman darakta janar a ofishin ministan harkokin sufuri na kasar jamhuriyar Nijar shine ya jagoranci wata tawaga zuwa Kano. Nijar ƙasa ce wadda ba ta gaba da ba ta teku. Dole sai mun je ɗaukan kayayyakinmu inda ke akwai teku. Kuma tekun akwai nisa muna zuwa Kwatano cikin ƙasar Benin muna zuwa Lome ƙasar Togo muna zuwa eh, muna zuwa Abidjan ƙasar Cote d'Ivoire muna zuwa Tema ƙasar Ghana. To amma wannan abu da Najeriya Najeriya ta yi gaskiya abu ne wanda muna ta murna muna jin daɗin shi shi ya samu ka fara tarurruka cikin tarurrukan hadda zawa nan mu zo mu ga wannan abu da Najeriya ta yi inda kayayyakin suka zo nan za a aje su kayan a ya fitar su zuwa maradi. Ta wace fuska misali za ta taimaka wa harkokin kasuwanci a Nijar ita wannan tasha? Ka san mu da motoci ne muke zuwa muna ɗaukan mu kuma kowa ya san illa da ke akwai bisa ɗaukan kaya cikin tireloli tunda akwai abubuwa da yawa suke faruwa bisa hanya shi yasa yake sa wa'annan kayayyakin in suka zo daga baya suka zo a ƙarshe suka zo sai su yi tsada amma mun san da kaya komun yawansu komun yawansu da aka ɗora su bisa rago ba su tsada. Baya ga jami'an gwamnati tawarar kuma ta kunshi 'yan kasuwa waɗanda ga alama sun yi maraba da samar da wannan tasha. kamar yadda alhaji umar gago shugaban 'yan kasuwar maraɗi a jamhuriyar nijar ke faɗi. min farin cikin ganin shi kuma ba'a da haka ni ɗan kasuwa ne wanda yake akalla na kai shekara kusan arba'in a nan kano ina zuwa kuma aiki na ne kawo kaya daga ko'ina cana ƙasar da allah ya yi ba wadda mu shiga muka kawo kayayyaki kuma mu tun da muka tasa duk inda za mu shiga mu fita sauki muke nema. Kamfanonin 'yan kasuwa ne dai suka haɗa gwiwa wajen gina wannan tashar tsandauri ta fitan kayayyaki a Kano bisa sahalewar gwamnatin tarayyar Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida maji kwari. Ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,39,60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga ka a duk lokacin da kuke so za ku izuwa shafin mu yanar gizo ta adireshin voahausa.com. yanzu dai agogonmu a nan washington dc na cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare yanzu kuma sai shirinmu na gaba manuniya lillahi wa rasuli wannan abun a cikin zauren majalisa ya daɗe ya yi wata biyu uku an danne shi ne kuma wani lokaci siyasar majalisa wanda ya santa ya sai da take iyakar gaskiya ke dole mu faɗa wa shugaban ƙasa cewa kundin tsarin mulki fa ya bamu dama mu tsige ka wasu daga cikin yan majalisar dattijan tarayyar Najeriya kenan lokacin da suke tabbatarwa da duniya yunkurin tsige shugaban ƙasa muhammad Buhari da suka ce abun fa ya wuce maganar ta da kura sai dai shi tsohon gwamnan jihar Kanawa injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso gaya wa duniya yake cewa yadda abubuwa suka lalace ne yasa suka sauya jam'iyya don kawai su tabbatar da an gyara. Rashin ingancin shugabanci wanda ya jawo mana halin yanzu dai kana gani zuwa Abuja daga nan Kaduna sai kai ta zagaye. Gwamna Nasiru Ahmad Rufa'in jihar Kaduna kowa gaya wa duniya yake cewa idan dai mukamin minista ne to shi yanzu ya riga ya bar wa yara. Na yi minista fa ina shekara 43 dan haɗa ma ina da shekara 63 sai in koma minista. ‘Ya'yana ba za su yi minista ba, ƙanninka fa ba za su yi ba, kai kaɗai za ka yi ta yi. Waɗannan fa so mun ta muka taɓo cikin tarin muryar da za ku ji a cikin shirin na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku da labaran siyasa samfarera. Shiri na saba'in da bakwai cikin jerin shirye-shiryen manuniya idan kuka kirgo daga lokacin da muka fara. Kuma da yake su ma 'yan majalisar dattijan tare Najeriya sun riga sun fara maganar ganin sun tsige shugaban kasa Muhammadu Buhari saboda maganar tsaron da suka ce ta yi tsami saboda haka dole su bara. Ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattijan tare Najeriya sanata ahmad babba kaita ya ce dole ne su yi wannan taron dangin ganin sun saita tsarin tsaro saboda shugaban kasan ya gyara akwai yawancin wanda muka kawo a Naza motion a yau din a cikin zauren ana cikin wannan rigima cewa mu ƙara mu kanmu kwanaki mu ga ina magana nan ta kaya domin yanzu an tada kura kan magana tsaro kuma gaci za mu ta yi abin waɗansu ma za su ce don siyasa aka yi wannan abu amma lillahi wa rasuli wannan abun a cikin zauren majalisa ya daɗe ya yi wata biyu uku an danne shi ne kuma wani lokaci siyasar majalisa wanda ya santa ya sayar yadda take ke. gaskiya kenan abin da ya kawo siyasa ciki shine na gaya maka yadda aka danne zauren majalisa aka hana ta shi yasa maganar siyasa ta amma tun sadda aka fara maganar tsaro duk 'yan jam'iyyun nan ga baki ɗaya muna haɗa kai ne don abin nan idan da ana so a samu matsala in an kawo budget sai da amincewa kowa za a yi budget ka taba jin an kawo bajet din tsaro mun ce ba mu yadda saboda haka wannan abun bai da nasara da jam'iyya sai dai da yake wasu na ganin yan adawa ke yunkurin ganin sun tsige shugaban kasa Muhammadu Buhari dan su ma su samu kujera dan majalisar dattijan tare Najeriya na jam'iyyar APC sanata Adamu Muhammad Bulka Cuwa ya ce maganar fa ba ta jam'iyya ba ce saboda haka idan shugaban kasan bai gyara ba yunkurin yan majalisar zai kai ga ya koma da shi gida daura maganar ba wai yan APC ko yan PDP ko yan wasu jam'iyya Ya ba a'a wanda dai yake sanata zaɓaɓɓe ya tofa albarkacin bakinsa kuma gaskiya abin ya dame mu har muna jin kunyan cewa kada fa jama'an ƙasa su ga kaman mu ne ma ba ma yin komai a kai saboda haka aka tada magana cewa to me za mu yi kuma sai muka dai duk ittifakin cewa to abu ɗaya ne ba mai ba yanzu abu ɗayan ko shi ne dole mu faɗa wa shugaban ƙasa cewa kundin tsarin mulki fa ya ba mu dama mu tsige ka saboda haka yanzu abin da ya fi mu daure mu faɗa masa za mu aika masa da takarda mu bashi sati shida idan muka dawo ba abu abin da ya canja to fa za mu aika masa da takarda cewa akwai bukatan a tsige shi wannan shine gaskiyar abin da ya faru kuma wannan magana an yi ta ne duk yawanci in banda kaɗan ba su yadda ba amma tsiraru ne kwarai da gaske don ba su kai 5%. Tun bayan tsallakewa daga jam'iyyar APC da sanata Rabi Musa Kwankwasa ya kwakulo sabuwar jam'iyyar NNPP mai kayan marmari wasu ke ganin kawai ya tafi ne don ya tada kura. Sai dai sanata Rabi Musa Kwankwason ya gaya wa manuniya cewa ya riga ya gano dukkanin jam'iyyun guda biyu babu mai wata manufar da zai yi wa wannan ƙasa sutura. Mu dinnan da Allah ya bamu dama muka kafa ita wannan jam'iyya ta pdp a ƙasa a lokacin da muke tunanin korar soja amma muka ta samun sabani da mutane waɗanda suke ba ra'ayin mu ɗaya da su ba a harkar siyasa wannan shine ya sa ma muka batta muka koma jam'iyyar apc wanda muka kafa da niyyar cewar mutane 'yan kishin ƙasa za su shige ta amma kuma daga baya tururuwa ta yawa har aka kai matsayin da yake duka abin da muke ganin ba masu a pdp sai kuma gashi a apc a musamman rashin ingancin shugabanci wanda ya jawo mana a halin yanzu dai kana gani zuwa abuja daga nan kaduna sai kai ta zagaye wani ya koma ta kano wani ya koma gashi nan dai hanyo ko ta ina ka zaga ta rarrabe ma kake kuma wannan tattalin arzikin ƙasa shi ma lalace domin kuma duk tafiya suke lokaci duk wannan abubuwa da muke so mu gani a ƙasa waɗanda suke shugabanci su wannan bata dame su ba wannan shi sa muka fito da wannan tsari kuma alhamdulillahi wanda duk yake tunanin jama'iyyar nnpp ta wasa ce musamman ma dai a jihohin arewa nan guda goma sha tara wannan mutum ya san cewar ya yi kuskure wanda mu muna kula kwarai da gaske da mutanen ma da suke shigowa kuma mun riga mun sani waɗanda ma suke da ra'ayin ba ɗaya ba zai wahala su shigo cikin wannan tsari duk wanda kaga ya shigo ya yarda da irin tsarin da muke tafiya da shi da yadda yake an samu nasara za a bautawa al'umma jama'a za su amfana kamar fasalin da muka yi a jihar kano a wancan lokaci. Shi kuwa ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa ta leba sanata Datti Babu Ahmad cewa yake ana ta faman ɓata mai suna ne a dandalin sada zumunta saboda an ga yanzu ya fara shahara. Wasu ne suka tsorata da al'amarinmu da kyawun tafiyarmu an tsorata da shi kuma kila an rasa ta wace hanya za a fito min. a ɓata ni shi yasa aka ce bari a je wannan dandalin sadarwa a nemi yadda za a dinga mun sharri yau da kullum a haɗa ni da jama'a a haɗa ni kuma da ƙungiyoyi balle na addini wanda kaga ba daidai bane to kaga bayan na fito na shaida wa duniya ba nawa bane kuma babu sani na abin da suka faɗa bayan yanzu za ta koma a gare su duk duniya su san cewa ba ni ke wa'annan maganganun ba to kana nufin baka da asusun dandalin sada zumunta naka na kanka kenan a gaskiya yanzu haka ba ni da su saboda na dakatar sai an rufe duk wa'ancan a yanzu haka duk babu game da maganar makalkal mukami ga gwamna malam nasu amir bayan jihar kaduna idan ya gama wa'adin shi kuwa gwamna ne ya ce a gaya wa duniya in dai mukamin minista ne to shi ya bar wa yara. Ina son dan huta in rubuta littafi domin littafin da na rubuta baya na samu kuɗi sosai so ina son in sake rubuta don in samu dan fansho saboda zan daɗe ina biyan school fees so ina bukatan kuɗi ko shi a siwaji a na gaya mishi ne ce to in ba za ka shigo gwamnati me za ka yi na ce kuɗi zan nema don gwamnatin nan mai zuwa na san shugaban kasa na san mataimakin shugaban duk ministocin zan san su kaga lokacin ne sai in je nan sai in zama nima dan kwangila yadda ake ba za ka kasance ɗaya daga cikin eh, ministocin ba ka manta lokacin da na yi minista na yi minista fa ina shekara arba'in da uku ma haɗama ina da shekara sittin da uku sai in koma minista ƴaƴana ba za su yi minista ba ka yi minista kana shekara arba'in da uku dan bayan shekara ishirin kana sittin da uku sai ka dawo ka yi minista ƴaƴanka ba ba za su yi ba kannin ka ba za su yi ba kai kaɗai za ka yi ta yi. Shi kuwa tsohon ɗan majalisa Honorable Nasiru Garba ɗan tiyan jihar Jigawa jaddadawa duniya yake cewa su kam a jihar Jigawa har yanzu babu wani roman demokaradiyya da za su ce an gani karara Idan ka ɗauki maganar lafiya har yanzu muna magana cewar mutanenmu jamhuriyar Nijar suke cewa mu da muke um, makwabtaka da ita. In ka yi maganar ilimi har yanzu yaranmu suna zaune a ƙasa babu aji babu wurin tabarma. Idan ka yi maganar noma har yanzu ba mu ga wani abu da aka yi ba har yanzu mudun taki ake ba makwabta mutum hudu su raba taki mudu daya ba buhu daya ba so babu wani abu wanda zaka zo ka duba ka ce gashi wanda aka yi aka taimaki mutanen jigawa dan ya zamanto sun canja rayuwar da suka samu kansu canji shine yanzu maimakon yaran mu da suke zaune a ƙasa a makarantun eh, gwamnati ya to yanzu suna zaune a kan benci da blackboard ana musu amma babu nan fara ke magana har jami'a an kama ta gwamnatin tarayya ya an kawo amma wannan bai kore ba kan cewar har yanzu akwai yan firamare da suke zaune a ƙasa. to duka duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama kamar kowane mako sai mun gaya wa masu dafe madafin iko kwanakin da suka yi saura. domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 297 ne su yi sallamar sakin kujerun da ake ganin dan ta dole ne kawai za su haƙura kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa da maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryar da kan ji a cikin wannan shiri ta hanyar yi mana hira ni isa lawal ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaida na ikara, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Sakatare janar na kungiyar kawancen tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya faɗa jiya Alhamis cewa Kawancin sojojin kasashen yammacin duniya da rundunar haɗin gwiwa na taimakawa ukraine a yakin da take yi da mamayar rasha da kuma hana rikicin yaduwa zuwa yaƙi tsakanin rasha da neto da yake magana a wani sansanin bazara a ƙasarsa ta norway stoltenberg ya ce neto na da alhakin da ya rataya a wuyanta na taimakawa ukraine da al'ummar ukraine waɗanda aka yi wa yakin ta'addanci a jiya alhamis ƙasar sin ta harba makamai masu linzami sha ɗaya cikin ruwan da ke kewayen yankin taiwan a cewar hukumomin taiwan kwana guda bayan da shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta kammala ziyarar da ta fusa ta beijing ma'aikatar tsaron taiwan ta faɗa cewa sojojin ƙasar sin sun harba makamai masu linzami kirar dongpeng a cikin ruwa da ke kusa da gabar tekun taiwan na gabashi kudanci da kuma arewaci a wasu jerin gwanan jiragen sama da yammacin jiya alhamis jiya alhamis gwamnatin taliban a afghanistan ta yi kirarin cewa ba ta da masaniya cewa shugaban kungiyar alkaida ayman al-zawahiri yana zaune a kabul tare da gargaɗin sakamakon da zai biyo baya da ba a bayyana ba don amurka take ta ikon yankin afghanistan a nan gaba sanarwa a hukumance a harshen kasar da na ingilishi ta zo ne kwanaki kaɗan bayan wani harin jirgin sama da amurka ya kashe mutumin da ake neman ruwa a jallo da ya kisa hare-haren ta'addanci a wata unguwa masu hali da ke tsakiyar babban birnin kasar afghanistan shugaban amurka joe biden ya tabbatar da kisan aljawahiri da yammacin ranar litinin din wakilai masu shiga tsakani daga kasashen iran da amurka da tarayyar turai sun koma tattaunawa ta tsawon watanni ba kai tsaye ba kan yarjejeniyar nukiliyar iran da ta shiga mummunan yanayi haka ma kamar yadda masu sa ido na kasa da kasa suka amince jiya alhamis cewa jamhuriyar musuluncin ta iran ta fara sabon faɗaɗa aikin inganta sinadarin uranium ɗinta. To madalla a gaishe ka masu raro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu damu ku da wani sabon shirin domin sake jin shirin kamar yadda aka saba za a yi zuwa shafin yanar gizo ta adireshin voahausa.com yanzu a madadin muhammad hafiz babalari ta na gabatar da shirin da kuma jimbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr carol Nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haɗuwa na anjima kaɗan da hantsi. Da misalin karfe takwas na wannan safiya. Salamu alaikum.